Wannan shi ne karon farko da Dr. Hamidu Mamadu Abdu ke kiran taron manema labarai tun bayan da jam'iyyar rana ta bayyana shi a matsayin wanda zai wakilce ta a zaben shugaban ƙasa na ranar 27 ga watan Disamba. Kwada yake ya yi amanar cewa akwai alamun kurakurai ta tare da ayyukan tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ke tafe. Dr. Hamidu ya ce shiga wannan fafatawa ba fashi. Akwai matsaloli da yawa cikin fishe don saboda an ce fishe akwai mutane da aka sa biyu uku hudu ga faɗin da nike ji ko ina kowa ya sani kuma yadda aka ce mutanen da aka sase ni babu representant ɗin opposition jam'iyyoyi da yawa suna kuka da akwai matsaloli don saboda wannan shirin ba a yi shi daidai ba sun ma kawai yanzu haɗi suke niyyar tasu ba sa ba cika wannan zaɓen to ka koma ganga wannan ba zancen rana ba ne in allah yarda 'yan nijar mun ce musu mu mun zo ne don saboda mun ka gurin da za mu zo mu tafi talaka in mutum bai je wajen zaɓe ba kawo ka da kanka kenan ka buɗe mu su hanya to amma a cewarsa har yanzu akwai hanyoyin warware matsalolin da suka janyo korafe-korafe daga bangaren 'yan hamayya gyara ko ne lokaci ana iya gyara inda ana so abin kirki fi sabilillahi ko gobe za a yi zaɓe yau ana iya gyara mun ja hankalin mutane a can sai 'yan dafe muka ce musu a gyara don saboda kamata a ce 'yan ƙasa kowa an gamu wuri guda a tattamna a yadda da juna yaƙi da mahandama dukiyar jama'a da yaƙi da talauci su ne muhimman abubuwan da ɗan takarar jam'iyyar rana ya sha alwashin mai da hankali a kansu don ganin talakan Nijar ya fara morar arzikin ƙasa in ji shi. Rana ashirin take don mu zo mu kawo sabon tsari a ƙasar ga tsarin da zai hudda talaka cikin talauci wanga bakin talauci da muke gani mu hudda su cikin wannan wahala su ji daɗin su wani yana can ko rijiya bashi na shan ruwa ruwan kirki sai ya je tabki jan ruwa ya sha wani ƙato zai je ya saci kuɗin shi ya ce ni farzidan ya saci kuɗin mutunan nan ya ce ya sa aljihun shi wallahi duniya za ta tashi ta ta yi ni hamidu Muhammadu abdu farzidan na ƙasar nijar a saci kuɗin al'umma wannan ta ƙare. a ranar 28 ga watan disambar 2019 ne taron kongren sabuwar jam'iyyar rana ya zaɓi shugabanta dr hamidu muhammadu abdu a matsayin ɗan takarar zaben shugaban ƙasa dan nishar da ke zaune a ƙasar Kanada. Dr. Hamidu ya kafa kamfanin ƙasa da ƙasa na ƙashin kansa da ke gudanar da ayyuka a fannoni da dama a ƙasashen Afirka. A cewarsa damuwa a game da walhalun da talakawa ke ciki ya sa shi yanke shawarar shiga siyasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.